bullar cutar muran mashako a iya cewa ya girgiza fannin kiwon lafiya na kasashen duniya baki daya wannan ne yasa kasashe masu karfi a duniya suka yi ta kokarin ganin sun fito da allurar kafin cutar yayin da suka bar kasashe marasa karfi a baya dr bashir bello babban jami'i ne a fannin gudanar da bincike-bincike a jami'ar usmanu dan da ke sokoto akwai wasu cirutoci waɗanda daman namu ne kawai nan amma akwai cutar da ake ce ma lassa fever ita wannan cutar kusan najeriya da wasu dalilan kasashe ne kawai ake samunta akwai ta nan cikin yankin afirka ta yamma kuma kusan nan ɗaya ne har yanzu ake samunta amma shekara hamsin da suka wuce muna tare da wannan cutar har yanzu ba a yi mata magani ba kuma in muka ce sai mun jira har wasu gwamnatota na wasu kasashe turawa sun zo sai muna magani to ba mu san sadda za su zo sai muna ba hakan ne ya zaburar da masana a najeriya su ma su yi amfani da ilimin da allah ya basu domin su bi samun manyan kasashe da suka samar da maganin na rigakafin cutar masanan a najeriya sun yi amanar cewa nan ba da jimawa ba najeriya za ta fara samar da magungunan rigakafin cutar ta muran mashako a cewar dr abdullahi abbas yahaya mukaddashin shugaban kwamitin kula da cutuka masu yaduwa a jami'ar usmanu danfodiyo da ke sokoto ita jami'ar usmanu danfodiyo da sauran uh, ma'aikatar bincike da ke yaba da ma'aikatar bincike ta veterinary da ke jos mu haɗa kanmu kuma an zaɓo wasu masana kimiyya daga waɗannan hukumomi guda uku kuma suna nan sun fara bincike musamman kan ita rigakafi kan muran mashako da kuma masassara lasa domin a samu cewa an yi developing waɗanga rigakafi daga nan cikin ƙasa najeriya masana fiye da 200 da suka tattauna akan wannan batun sun lura da ƙalubalen da ke tarnaki ga kasashe masu tasowa wajen samar da rigakafin cututtuka da ke addaba al'ummominsu da suka hada da rashin isassun kuɗaɗe da kuma rashin samun kulawar gwamnatoci wajen ganin an samu nasarar samar da magungunan masu shaki akan lamuran yau da kullum kamar farfesa tukur muhammad baba na ganin samar da maganin cikin gida abu ne mai kyau. Ra'ayi da kuma hanyoyin gwamnatinmu da kuma su masana da kuma kamfanoni masu yin magani sun fi so a ce an je waje komi namu na kasan waje ya fi. Amma inda za mu samu a yi a gida wallahi shi ya fi mana amfani. Kowa dai yanzu kansa ya sani ga wannan ciwon da ya addabi duk duniya don haka kaga kaga ko inda za mu samu namu mai inganci zai mana amfani har ma muna iya taimakawa wasu kasashe wannan dai ba shine karo na farko ba da masana a Najeriya ke kokarin samar da magungunan cututtuka musamman ta cutar corona domin a watan agusta na shekara ta 2020 an samu maganin da ake tunanin zai iya warkar da cutar ta corona daga sakkwato amma bayan da hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta karbi maganin don gudanar da bincike har yanzu shiru ake ji Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.